أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون bari dai shin waɗanda suke aikata saɓo na shirka da waninsa suna zaton cewa za su tsere mana ne su kubuta daga uƙobar mu tir da wannan hukunci nasu da suke hukunci da shi su ba za su gagara Allah ba kuma ba za su tsira daga ƙubarsa ba in sun mutu akan kafircinsu.